baki mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. Siyasar ƙasar Amurka ta ɗauki wani sabon salo tun bayan da ranar Lahadin da ta gabata. Shugaban ƙasa Joe Biden ya ba da sanarwar janyewarsa daga takara domin neman wa'adin mulki na biyu. sakamakon matsin lamba da ya fuskanta daga wasu 'yan jam'iyyarsa ta democrat da ke bayyana ta baba a kan shekarunsa da yanayin lafiyarsa bayan janyewar tasa kuma biden mai shekaru 81 ya fito karara ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa kamala harris a zaman wadda za ta ci gaba da daga tutar jam'iyyar a zaben shugaban ƙasa mai zuwa a watan nuwamba na wannan shekara. kuma duk da yake jam'iyyar za ta yi matsaya ta ƙarshe kan ɗan ta ne a babban taron ta na ƙasa nan da wata ɗaya mai zuwa tuni da kamala harris ta soma samun goyon bayan wasu jigajigan jam'iyyar na tambayi dr muhammad ladan wani ɗan najeriya mazauni nan amurka kuma mai fashin baki kan lamuran siyasa akan irin tasirin da hakan zai haifar ga siyasar ta amurka eh, yawancin su kasan da suna amfani da rashin lafiyarsu kullum suna amfani da shi amma yanzu to yanzu za su fi domin kowa ya shigo ba ba da za ce kwakwalwarsa ba ta aiki ko ba shi da lafiya duk wanda ya shigo yanzu tsattsat za su za su yi kafa da kafa ne da shi da kowa ya shigo da Trump duk abubuwan da ya kamata a tona asirinsu za su tona asirinsa to abin da zai faru ke nake tsammani to idan aka yi la'akari da cewa yanzu kusan wata ɗaya rage kacal da gudanar da babban taron jam'iyyar ita ta democrat inda za ta fitar da dan takara sa'annan eh. kuma duka duka ga baki ɗaya za a ce wata biyar ne suka rage domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na gama gari anya eh. baka ganin kamar lokaci ya ƙurewa jam'iyyar democrat ta iya kankanta dan takara har ta zo ta yi nasara a wannan zaben da za a fafata to ai ka san nan abin nan na america wani lokaci yadda su masu jefa ƙuri'a nake wani lokaci ba gane abin da suke tunani abin da kace gaskiya ne abin lokacin ka ya ƙure sosai amma ba mu san abin da zai faru ba inda suka samu wani wanda zai shiga wannan takarar yana da kuzari mutane na son yadda za su iya ci kana ganin yanzu akwai wani daga cikin jam'iyyar democrat da za ta tsayar wanda zai iya fafatawa da shi donald trump idan har an ce shi shugaba biden ba zai iya ba a ah, akwai su kan da yawa wanda za su kafa da kafa <laughs> da shi ah, domin shi ba da ɗan lokaci yadda yake magana da sauransu amma akwai mutanen democrat za su iya kafa da kafa za su iya komai da yake yayi za su iya yi da shi saboda haka na gama wanda duk wanda ya shigo zai zo biden da nake gani akwai yiwuwa ko kuma akwai raɗe-raɗin cewa watakila ana ganin mataimakiyar shugaba kamala harris watakila ita ce ake gani kan gaba-gaba ban sani ba ya kake kallon wannan al'amarin idan watakila ta kasance to ni abin da nake ganin wannan al'amarin shine ka san ita a ubanta baki ta ba indiya so hmm. yanzu suka kira su uh, people of color hmm. kamar baƙaƙe kenan suke kallon su amma in dai batun ta gane abubuwan da suke faruwa ne ta gane kwarai don kasan ita ne uh, babban abin nan na california kafin ta shiga kafin shiga siyasar kasan gabaki daya ta san kan dokokin kasan nan sosai so da ganshi inda ina ta shiga za ta iya takara da Trump sosai kuma za ta iya abubuwan za ta iya faɗa mashi zai wuya shi ma ya gane wani lokaci saboda haka duk ka suna alakari da turawa da yawa ɗan sun su sha'anin za su yi abu da kai amma aka ce ka shiga irin abubuwa haka ba son su zaɓi baki yawan su cinsu amma akwai yawancin su kwaɗin suke su amma akwai da yawa da ba son bakaki akwai kamar gwamna ɗan california kasan shi ma ya iya magana sosai akwai gwamna ɗin akwai gwamnoni da na jihohi daban-daban kuma uku haka wanda suna da karfi kwarai da gaske za su iya shiga kuma za su iya mai yiwuwa su yi nasara amma ba mu san dai wanda zai fito ba. menene tasiri wani irin tasiri za kake tunanin wannan abin zai yi ga shi kan shi sha'anin zaben gabaki daya na amurka na watan nuwamba da za a gudanar da kuma siyasa amurka gaba daya saboda ba wannan ba abu ne wanda aka saba da shi irin haka ba a ce shugaba mai ci ya yi murabu saboda matsin lamba cewa ya sauka ba zai iya ba to ai kafin siyasar amerika ta canza kwarai kan ba kamar da take ba kuma yana canzawa kasan nan kamar inda na lura ya farkon zuma kasa nan siyayar nasu ayi abin ya fi ma ya fi kwantata amma yanzu siyasa na ta canza so ba abin da za ka iya cewa ba za ka tabbatar da abin da zai iya faruwa ba saboda haka sai dai kawai sai kuma ikon Allah mu ga dai abin da zai faru amma dai mutum ya ce ga yanda za ta faru ba za ka iya ba wannan yanayi na siyasar amurka dai wani babban darasi ne abin koyi ga kasashen nahiyar afirka inda ba yawan shekaru ba ba wani yanayi da ya isa ya raba shugabanni da mulkinsu a ra'ayin mai fashin baki kan siyasar duniya a jamhuriyar Nijar Dr. Wadana Fi'u a zantawarsa da Hauwa Sharif. To gaskiya yadda muka karɓi wannan sako da ya hutu daga Amurka musamman shugaban ƙasa Joe Biden da ya ce bai ya nemi adadi na biyu ba kuma bayan shi hallau ya daga hannun mataimake shi ya ce masu son shi su bi ta don sabi a zaɓe ta muna ganin ba ƙaramin ci gaba ce ba ya ba demokradiyya Amurka kuma bayan ma demokradiyya Amurka kasashen duniya gaba ɗaya eh, ya kamata su ɗauki wannan kamar tarihi kuma ya kamata su ɗauki wannan kamar darasi bisa kan abin da shugaban ƙasa amurka ya yi a wannan lokacin tunda alhali yana iya nemi adadi na biyu kuma bayan haka nan adadin na biyu da ya kamata nema kuma ba duka 'yan amurka ba ne suka yi kira suka ce mishi kai ya cewa siyasa shi ce kungiyar eh, siyasa shi ce ta demokrat su ne suka wasu a cikinsu suka ce ya kamata ya diba shekarun shi kuma ya kamata ya diba tafiyar da rashin lada yake yi ya fasa kai ya nemi wannan adadi na biyu kuma ya ji kiransu ya karba kiransu ya ce bai ya nema ba kuma bayan bai ya nema ba ya kiraye su ya ce su bayan wannan mataimakin shi kenan ba ba karamin tasiri ba ne ba karamin darasi ba ne ya bada a kasashen duniya gaba daya. Na'am yau wato kamar musamman zan iya cewa wani darasi kake ganin gabanin Afirka za su ɗauka daga wannan a dattako na shugaba Joe Biden musamman yadda aka san shugabannin Afirka da sanin liƙewa su manne akan mulki. Afirka ya kamata su da ya kamata wannan ba karamin darasi ba ne ya kamata su doka. In kuka diba kuka gani shugaban ƙasar Kamaru eh, Paul Biya shekarar tasa'in da biyu hali yanzu kuma a nan shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar eh, yana son ya ƙara takara. Kun ga wannan ya kamata a ce ya ɗauki darasi musamman cewa kai umma wuni ne zai sa ya kamata ya sa tunda in aka wasu shekaru eh, ba a gane ma menene tafiyar da ƙasa ba a gane abubuwa da yawa saboda 'yan shekaru suka yi yauni kuma in kuka diba kuka gani daga an ce yau mutum ya yi shekara tamanin eh, gaskiya tahiyoyin a rayuwar ta duka dai tahiya ne ake yi ana lallabawa a ga da Allah zai yi kenan shugabannin Afirka musamman waɗannan wanda suka kwarari tamanin ko suka ba ma tamanin baya ya kamata a ce sun ɗauki darasin wannan na Joe su bar matasa su yi gwagwarmaya don saboda ci gaban kasashensu. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin dukkan abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.